Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. A jiya Juma'a an kashe akalla sojojin Najeriya guda takwas kana wasu da dama sun bata bayan wani harin kwantar bauna da kungiyar mayakan jihadin nan mai alaka da IS da ke ta'addanci a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya a cewar wasu majiyoyi biyu na soja. wani ayirin soja ya fuskanci harbin roka daga kungiyar 'yan ta'addan ta afirka ta yamma ta iswab a lokacin da ayarin ke tsakanin garuruwan dikwa da marti a yankin tafkin chadi a cewar majiyoyin akalla wasu sojoji takwas da mayakan da ke yaki da 'yan ta'addan sun ji rauni a wannan harin a cewar jami'an soja wannan ne dai babban hali na biyu a cikin kasa da makonni da iswab da ta kwashe shekaru goma sha biyu tana ayyukan ta'addanci a arewa maso gabashin najeriya ta kai a jiya juma'an firaministan wata karamar kasa ta tsibirin barbados ta yi wani jawabi da ya motsa babban taron majalisar ɗinkin duniya inda ta yi tambaya cewa wani ne zai tsaya wa mutane a faɗin duniya ya ɗauki matakin da ake tsananin bukata ta ari kalaman shahararren mawakin jamaikan nan robert nesta mali ko kuma bob mali inda yake cewa wa zai tashi wa zai tsaya wa jama'a in ji firaministan barbados mia amor motley tana tambayar taron shugabannin na shekara-shekara wa zai tashi tsaye ya kwato wa mu 'yanci. Jawabin da ta karanto a kan wayar salularta, Firaministan ta ambato kalubaloli da dama ciki har da rashin daidaito wurin raba rigakafin COVID-19 da rashin aikin yi da matsalolin sufuri da na sauyin yanayi. ta ce duk waɗannan ƙalubalolin ba su gagarin magancewa ba wurin ƙasashen duniya illa shugabannin sun gaji da gyara a duk shekara amma kuma babu sakiya shugaban amurka joe biden yana daukar bakoncin taron kolinsa na farko na ido da ido da shugabannin india da na japan da na australia a fadarsa ta white house baicin shugaba biden taron na kawancin tsaro da ake kira quad a takaice ya samu halartar firaministan australia scott morrison da na japan yoshihidi shuga da kuma firaministan india narendra modi shugabannin da suka gana ta yanar gizo a cikin watan maris sun tattauna batutuwa da dama a taron na jiya juma'a ciki har da batun karfafa dangantakansu a daidai lokacin da china ke kara karfi a yankin indo-pacific shugabannin na quad za su raja'a ne akan karfafa alakarsu da kuma faɗaɗa yin aiki tare a fannoni da dama kamar yaƙi da covid-19 da batun sauyin yanayi da kuma haɗin gwiwa a fannin sabbin fasahohin zamani da harkokin yanar gizo da kuma 'yan ta yankin indo-pacific in ji sakatariyar jarida ta fadar white house jen saki a wata sanarwa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc da alamar wata yarjejeniyar da ake kullawa da za ta kawo kimanin sojojin haya dubu daya daga rasha zuwa kasar mali ka iya dagula al'amura a kasar inji wasu jama'an amurka da suke kira ga gwamnatin wucin gadin da ta mai da hankali a kan zaɓe a maimakon shigo da mayakan yarjejeniyar da bata kai ga kammala ba da kungiyar rasha wagner ta riga da ta fusatar da wasu jami'an faransa da na turai yanzu kuma batun na kara daukar hankali a amurka da take nuna damuwa akan yunkurin rasha na shiga afirka muna ci gaba da nuna damuwa akan karuwar tasiri mara amfani akan nahiyar afirka a cewar wani babban jami'in gwamnati a jiya juma'a yayin da yake amsa wata tambayar da murya amurka ta yi masa akan yarjejeniyar da moscow a ƙarshe an wanke wata babbar jami'ar katafarin kamfanin sadarwar china na huawei daga zargin aikata laifi da aka dora mata a wani bangaren yarjejeniya da ma'aikatar shari'an amurka lamarin da zai bata damar komawa china kana zai kawo ƙarshen tsamin dangantaka tsakanin washington da beijing an bayyanar da yarjejeniyar tsakanin men wanzu shugaban kula da kuɗin huawei kana 'yar mai kamfanin ne a kotun tarayya a gundumar brooklyn a jiya juma'a yarjejeniyar ta yi kira ga ma'aikatan shari'a da ta kula shari'ar a watan disamba mai zuwa labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka birnin washington dc Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. wanda a yau za mu tare ne kwalejin horar da dabarun yaƙi ta rundunar sojan Najeriya, wacce ta gudanar da wani babban taron bita na ƙasa da ƙasa, wanda a cikinsa aka yi waiwaye adon tafiya dangane da yaƙin basasan Najeriya da kuma irin darussan da za a koya a halin yanzu. Toma Shehin malami daga Jami'ar Jos, Farfesa Shedrack Best, shi ne wanda ya gabatar da kasida wacce ta fi jan hankalin mahalarta taron tsakanin sojoji da fararen hula. Bayan ya kammala gabatar da kasidar tasa, na keɓe shi wuri guda inda na nemi ya min ƙarin bayani akan jawabin da ya gabatar. Idan muka duba lakcan da ka gabatar yanzu nan, ka taɓo irin batutuwan darussan da za a koya dangane da yakin basasan Najeriya. Hmm. Kaman wani darasi ne za a koya bisa wani yaƙi da ya faru a can baya? to a gani na abin da muke kokarin mu yi bayani kai yau shine muhimmanci da aka ba wa tallafawa da kayayyakin da ake bukata saboda a gudanar da duk wata rigima wata yaki wanda aka kawo sojoji bakin daga saboda su idar da ita a yakin basasa akwai abubuwa da yawa da suka faru wanda ya kamata mu yi koyi da su lokacin da aka fara wannan yaki a rundunar sojojin sama da mayakan ruwa da sojan ma ba su da basu daɗe sun taɓa fuskantar irin wannan kalubala ba amma duk da haka a cikin shekara uku allah ya taimaka an ƙarasa wannan yaki tare da tallafawa na wasu kasashen waje da suka ba da goyon baya da kuma yadda aka yi aka magance duk shirin munafukan kasace da suka so su goya wa bayafara baya an samu an yi nasara to tambaya shine yau muna da kalubala game da tsaro a kasar najeriya kuma wani irin darasosi aka koya ana fama da maganan kayan aiki na soja wani lokaci ba su da isasshen kayan aiki ana fama da uh, tallafa wa sojoji wani lokaci ba a samun shi isasshe ana fama da wanda suke munafurci sadarwa a aikin soja shi yasa za ga in za a kai wani lokaci sai ka ga an fado wa sojoji a kwashi kayan fada kayan yaki a jayi amfani da shi a cuci sojoji to irin wayan abubuwan ya kamata da mun koyi wani abu misali ya a ce bayan shekara hamsin da karshen yakin basasa har yau najeriya bata iya ta kero kayayyakin fada na kanta ba ko da yake an kafa kamfanin kera makamai na najeriya wadda muke ganin da so samu ne da yanzu nan za a ce an samu biyan bukata amma har yanzu ana fama kaga ya kamata an koyi wani abu game da haka kuma muna samun ta'addanci mutane da za su sauke jirgin sama na soja wayannan ba wasa za a yi da su ba wannan kalubala ne wanda ya yi kamar abin da muka fuskanta a yakin basasa ya kamata mu zauna mu yi amfani da hankalin mu saboda mu samu karshen wannan matsala a cikin jawabinka ka ce najeriya ba da cin yaki. amma wani zai ce in muka duba kalubalen yakin da boko haram yakin bindiga daɗi rikicin makiya da manoma a arewa ta tsakiyar najeriya wannan duk ba za a ce najeriya tana cin yaƙi yanzu e za a iya cewa amma idan ka ce ƙasa na yaki ka san wannan wata matsayi ne a cikin eh, doka na ƙasashen waje kasashe da kasashe wato abin da ake ce da shi international law a law idan aka ce ana yaki a kwato sai an tabbatar an declaring cewa akwai yaki in ba an yi hakan ba ba a yaki ko da yake akwai kalubala amma kasan nan ba ta cikin halin da za a ce ana yaki don wannan ta'addanci ne ake fuskanta kuma ta'addancin nan yan najeriya ne karka manta duk wani dan boko haram ko dan isuwa akwai mahaifinsa akwai dan uwansa akwai kakansa akwai kahunsa so a cikin wannan hali za ka ga ana kokarin ba su ganin su kamar yan ta'adda suna ganin su kamar dangin su ne to irin wannan faɗan yana da wahala ba kadan ba shi yasa kaga ana fama arewaci arewa maso gabas na najeriya to don haka da abu ne da ce ana yaki kaga wannan daban ne amma gaskiya shi yasa wannan dole a zauna a duba kuma a samu ganewan al'umman najeriya baki daya na irin halin da ake ciki idan muka duba irin wannan lacca da kwalejin horar da yaƙi ta najeriya wato najeriya amigo college take gudanarwa ta yaya zai taimaki sojojin domin a cimma bukatun da ake da shi na samar da tsaro a cikin kasar nan yana da amfani don kaga a nan akwai sojoji akwai mu kuma yan boko akwai yan jarida kowa na da irin nasa fahimta idan muka kawo ana, dubawa a duba ko me ya faru a tarihi da me ke faruwa yau za a samu ƙarin bayani da kuma karin fahimta da karin ganewa ina ganin wannan abin yana da muhimmanci duk malaman da suka shirya wannan allah shi masu albarka kuma ina ganin sojoji za su mori wannan ba kaɗan ba ne to idan muka duba kalubalen tsaro a najeriya gaba ɗaya kama daga kan ta'addancin boko haram da kuma aika-aika na 'yan bindiga daɗi da sauransu profesa a matsayinka na kwararre a sha'anin tsaro menene abin da ake yi ba daidai ba wanda har yanzu an kasa shawo kan wannan matsala to kaga dole a kam a bi hanyoyi masu yawa na ɗaya za a samu halin ana tattaunawa idan zai yiwu da wanda sun yarda za a tattauna da su na biyu dole a yi amfani da kayan soja saboda a yaki wa'annan mutanen na uku a lura da harkokin kasashen waje wadda muke makwabta da su saboda idan aka samu goyon bayansu da haɗin kai zai yi wahala mutanen nan su yi barna su je wata kasa su ɗauki kayan fada su shigo da ita najeriya mafiye da haka mayakanmu dole su kasance da kishin najeriya don mai yiwuwa akwai wasu a cikinsu da ake samun ah, suna ba wa'annan mugaye haɗin kai so za hanyoyin suna nan da yawa wanda ya kamata a dudduba su wasu za su ce maka talauci ya yawa amma duk da haka dai ina ganin gwamnonin arewa gaskiya su mai da hankali kan yadda za a kara ma mutane hanyoyin tallafawa saboda su rage talauci a kasan. Daya daga cikin kalubalen da a hali yanzu ke cewa Najeriya tuwa kwarya shine batun aika aikar 'yan bindiga daɗi da suka sa kusan kowa na bacci da ido ɗaya a arewacin Najeriya. Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja wanda ya bincike akan wani al'amari ga kuma ƙarin bayanin demin da kuma irin matakai da ya kamata a ɗauka. To, dan bindigar da kake tunani ya kacin sakwari da baka yanzu ya gane bindiga za ta iya harbo masa jirgin sama. Ai ka san akwai babban magana a ƙasa. saka dole a tsaya a san cewa yaƙi ake yi kuma ita ƙasa daban take da gwamnati waɗanda suka tashi rigima da gwamnati kullum ina faɗa za su iya rigimar su har tsarin mulki ma ya kyale ka kai rigima da gwamnati to amma rigima da ƙasa ka ce za ka karya ƙasa ko za ka yi abin da ƙasa za ta lalace wannan babban faɗa ka ɗauko kuma duk wanda yake da dama dole ya shiga wannan faɗan dan a ah, nan amma abin da yake ba da haushi shine waɗanda suke cikin gwamnati sun yi buris kama su ba su sani ba su abin da ya fi tayar musu da hankali shine a ce an taɓa gwamnati ko kuma an taɓa shugaban gwamnati a ah, ah, yanzu alal misali akwai wani ɗan shekara 74 an ce dan ya taɓa zagin shugaban ƙasa sai da aka je a kama shi aka ɗaure shekara goma sha hudu to ga ɗan shekara 30 can ɗan shekara 24 ya ɗau bindiga ya karfin jama'a ya fi karfin hukuma saboda rashin adalci sai yake jihar irin wannan saka ina tunanin cewa mafita shine a dawo abu adalci a san yadda za a kashe wannan matsala sannan kuma a dawo da kyala mutane su samu arziki sace-sacen da ake a daina idan ba a daina irin wannan sace-sacen ba an daina an hana mutane samun arzikin kasa to wallahi eh, rushewar kasa ba wani abu ne mai wahala a tarihi kuma duk da ga rushe kasa ta rushe zalunci ne yake jawa shi yasa ake kin zalunci to mu namu kuma zalunci ya haɗu da jahilci da kuma taurin kai na wasu wanda suna ganin cewa an cewa gwamnati ta gyara kamar an yi ridda ne saboda suna neman wanda za su bauta a duniya sun samu to Allah ya kiyaye mu Allah kiyaye mu Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abbo shine wanda ya daidaita mana sauti. Sai kuma ni Hassan mai na kaina da na shirya na gabatar, ke sallama da ku, mu kasance lafiya. a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkan mu da wahaka mu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na da ɗan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio talabijin na jihar Nasarawa. Ni ne na ku mai gabatar da wannan shirin Sadiq Abbas. A yau dai mun garzaya zuwa fadan mai martaba sarkin Igbagbo da ke ƙaramar hukumar duma a nan jihar Nasarawa. Jigawa Alhaji Adamu Usa Bonya. Alhaji muna maka barka da zuwa cikin wannan zaune nan. Masha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ne naku Sadiq Abbas da zan gabatar da wannan shiri nake cewa sai ku gyara zama domin sauraron yadda tattaunawar tamu za ta kasance. mai martaba ba tare da wata lokaci ba za mu so ka yi wa mai sauraro ko in ce ka ba mai sauraro takaitaccen tarihin wannan gari na Igbabo. Alhamdulillahi ina godawa Allah Allah na Allah ya ba da dama aka gayyato sarki Igbabo ya zamanto daya daga cikin wayan su ya ba da dadacin bayani game da masarautar alhamdulillah ni haifefe na cikin garin ibaba kuma alagoni ni wato alagonin mu cikin garin ibaba da kewayenta ibaba ta kafu shakara shekaru masu dama wadda suka shudi kuma alago ne suka kafa na garin ba zan iya kawo yawan shekarun da garin ta kasance ba gaskiya kenan to garin babu gari ne mai tsohon tarihi gari ne wadda aka kafa ta don zaman lafiya da cin gaba da arziki na kuma ta kunno kaiwa garin. To gari dai ta kafu kuma masu yin sarauta a wannan garin cin garin babu alago ne. mun kwa amman kabilu dai son kai wajen kusan Kabulu ɗaya ɗaya ɗaya goma sha hudu akwai aragai wanda suka kafa garin akwai fulani akwai egon akwai madan kasa akwai tibi akwai ogoja akwai ibo akwai eh, yarbawa akwai eh, lendere a garin igbabo suna da dama dukan gaskiya to yanzu zaki kaman shi wannan sarauta kai sarki na nawa ne kuma shin eh, gado ne sarautar igbabo Uh, sarautar Igbabo gado ne da na gaje kaka wanda ya haifi wato kaka na kenan wanda ya haifi baban baban ma. garin sarauta dai da suka yi yawan sarakuna na suka cude ni ne na arba'in da ɗaya. To kamar shi wannan gari na Igbabo da me kuka shahara a kai da me aka san shi da shi? Shin ku manoma ne matsanta ne makiyaya ne wani irin sana'a aka san al'ummar wannan gari da shi ai garin babu tumbin giwa ai monoma ne tsantsa ba mu da wani sana'a ta wuce noma akwai dai wanda ba za a yi resa ba amma an yi wanda aka shahara kai ta noma wasu garuruka za ga mutanen garin sukan yi ƙaura ne daga wani gari sai su zo su samu guri su zo ko ƙilla saboda noma haka shin ku kuna da wannan tarihi na cewa ƙilla kakanninku can can killa sun kaura ne ko ya Allah daga cikin garin Doma ko kuma daga wani wuri haka suka zo garin Igbabo? Igbabo tarihi ya nuna yadda Doma ta kasance to haka ma mu sun zo tare ne suka zo. domin kowa da suka zo su kuma suka yamu suka wuce sai igbabo akwai wa akwai kani wa yana na can gaba kani ina na nan kani shine garin na cin da sunan shi wanda da ganuwa mutane su biyu nan dukkan su sun yi ganuwa su wato na fuskanci dai kusan wasu da suka yada zango a garin doma wasu kuma sai suka tsallaka suka je can su igbabu za iya cewa kamar yan uwa ne daya ya kafa wannan gari na igbabu daya kuma ya je kafa wannan gari kuma daban yes to kamar wani irin kalubale za iya cewa wannan gari yake fuskanta banda garin yake fuskanta dai shine damuwan guda daya ne wanda ya zumunta ruwan dare ga magari wanda ni na san cewa muna jin zafin wani abun kuma muna roƙon Allah Allah Allah ya takata mana wannan damuwoyin ita ce uh, yan uwa abokan mu abokan zomanmu fulani suna kawai muke samun wannan fuskanta in ba haka ba ba wani da wani damuwa a wannan gurin muna zama lafiya kalau kamar wace irin matsala kuke fuskanta kamar in ce dai makiyaya dai kenan da manoma ko makiyaya da manoma na'am kamar wace irin matsala haka ya kama da matsala yake matsalan shi ne idan manomi zai yi noma makiyayi kuma shi kiwo ne da shi mamakon ya kiyaye abin da yake kiwo wani lokaci wasu daga cikin su marasa eh, tunani mai kyau mm. sai su shiga a gonaki su je su yi ta'adi wanda kuma har zai daga hankali amma wasu daga cikin su in sun shiga ma sun san cewa sun shiga za su yi barna kuma ko an samu su ko ba same su ba suna fito da kansu su cewa ga abin da yake kalilan daga cikin su masu bata alamar za a iya cewa yanzu lamarin ya yi sauki ko kuma yana nan yadda yake alhamdulillah yanzu kam tun da mai martaba doma na doma har kullum ya kira mu ya mana bayani takaitaccen bayanin da mu gyara kawai gyara zumunci a wannan da iya kokarin muke da kai da komowa alhamdulillah abin ya yi sauki akwai batu na eh, kaman matsalar hanya ruwa makaranta asibiti shin waɗannan bangarori ba ku da wata matsala wannan ya shafi wannan akwai matsalolin matsalolin shi ne kamar abin ya shafi hanya makarantu da kuma batu maganar ruwa ana samu an samu damoyi amma ba damuwa ne zai iya zumunto zai daga hankalin kawa daga cikin mu ba community eh, effort namu mu iya kokarin da mu da mu samu wato bursa bursasai kenan bohol bohol da sauransu ana yi an samu wannan wannan an dan samu sauki kaɗan daga ciki bayan wannan batun maganan hanya tun da marigayi alhaji aliyu akwai doma allah mishi rahama ya yi wani hanyar da ya je ya tsaya a dai samu mu sauki a ta wannan gurin da mu so muke yanzu gwamnati mai ci yanzu kuka da muke kawo wa kenan yanzu haka domin shi ma ya duba mu da ido rahama su kwalbatoci da sauran hanyar da ruwa zai kashe nake cinye hanyar a kowane guri ma kana cikin gane ba ba sai ga wannan gurin ya fara cinyewa amma muna kai kuka dai wa gwamnati mai ci yanzu ya ta tamaka mana ya duba mu da ido rahama mu ya magace muna wannan idan an samu kwalbati ɗaya sosai da aka yi wannan gyara wannan kwalbati insha Allah kuma ya tafi da ta batun kiwon lafiya shi ma ba ku da matsala a wannan bangare kiwon lafiya ba mu da akwai ba matsala ba matsala na yake da shi guda ɗaya ne tak ka san mutumin kauye baka yi mishi duk iyawanka dole ne za samu ɗan abin a wani guri domin gwamnati dai kan sun yi mana akwai mdg wanda aka yi mana tsaye da bohol da komai a mana gaskiya fi sabirin muna ba a wannan gurin fiye da ina ke zamani sai dai kawai muna roƙon allah allah ya sa a karfafa magunguna da sauransu daga ƙarshe wace kira za ka yi wa al'ummar garin igbago kira na zan yi wa jama'a al'umma na cin garin babu da shi ne ina roƙon Allah gurina da gurin yau uwa abokan arziki mu rungume zaman lafiya dukkan abin da zai kawo fitina ne zai da hankalin wani daga cikin mu kada mu yi da wannan duk da zaman lafiya yake mu kokari mu samu zaman lafiya ko a ina ne yake mu samu domin mu zama zauna tare da shi in ba zama lafiya arziki bar ta to jama'a mu yau dai mun tattauna ne da sarkin Igbagbo Alhaji Adamu Usabonya da ya ba mu tarihin wannan gari da ma irin kalubale da wannan gari yake fuskanta a madadin shi babban bakon nawa alhaji adamu sabonya ni sadiq abbas da na gabatar da wannan shiri nake cewa mu haɗu a wani mako. madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.